amfani amarya rubadu bayan goron naushi rubadu shi da musa san wannan dambe dole za a yi damba mai kyau ga damban nan rubado rubado ya dage da shi da musa wallahi da kowa ake yi ga damban nan la ila ila la rubada ya so ya rawa rubada ya taka wuta wallahi amma ga nan dai musa ja ko bola. Gare Carvalho! ga dambon nan wannan na madayacin mun ƙarshe ne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 ga koci nan yana ba dogo na karkar na shawara yadda zai yi don bansa da shi da dan sama'ila to ba su kallon wannan dan madai yi nan a fansa ce dogo na karkar na ya zo karba a saboda ɗan sama'ila ya bige dogo na karkar na haso biyu a wannan gida kuma dogo na karkar na bai taba bige dan sama'ila ba to amma yanzu gashi nan dan sama'ila zai karbi fansa a dogo na karkar na yana neman fansa sa gurin dan sama'ila ko kuma dan sama'ila ya kara masa kisa na uku wallahi gayi nan yana tafiya dai amma ba wannan nan da hatsari yake Allah ya kiyaye wallahi ga dai dan wannan dogo na karkar na kai dogo ah. dogo ya bi shi ya yi gwiwa wallahi amma ina gwiwa ba ta karasa ba labari ya ce gwiwa ba ta karasa ba oh to wallahi ga dan nan an dawo dan Sama'ila dai ya lauye amma bai karasa zuwa ba amma ga dan nan yanzu an dawo kamar yadda kuke kallo usman kano yudubin ya kawo muku wannan dambe a garin jihar kano gare da banna lillahi lazi dogo ya kuma ɗobo ta subhanallahi wallahi dai allah kiyaye wallahi dai da banna an aka hadu ba kyau la ilaha illallah wallahi da zawaila la ilaha illallah la la la to kotun sai na gaya masa ga inda zai wallahi Ismaila ya sakale shi. To ga to masu kallon mu dai kamar yadda kuke kallo ga dai dan banan bago mai bulala yau ya fito ya je ya kama autan mamman akan sesi be amma kuma bagon autan mamman ya ce da shi za mun ga dai bagon autan mamman ya dagawa bagon mai bulala kisa daya ya ce yana bin sa kisa to yau dai wannan be an ce wa bago mai bulala ya karɓi ban ya ce zai yi da yaron za mu ga yadda za a yi wannan kisa ɗin da yaron ya masa zai rama shi kaga sai a ce ya ci yaro ya ci mai gida kenan a wannan daidai da damban jiya dama ba ba da kisa ba amma kuma daga baya dai an nuna kuskuren labarin to ga dai damban nan to kamar yadda kuke kallo a bago a wata mamman ya karɓi wannan mai to labari ga yana ya busa wallahi ga dai damban nan bago mai bulala bagon autan mamman ai dambe ga dambe wallahi wannan dambarai ga nan da alama sai an tashi ga dai nan nan bagon autan mamman babban da shi da bagon mai bulala bagon mai bulala wato yau dai a yanzu ne dai bago mai bulala da shi yake so ya kwato yancin gura mada billahi da kallo irin awon bane ciya

to wallahi dai ga dai wannan turmi na biyu gon autan mamman da bagon mai bulala Thank you.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 Krishna Meva shida a kudu shida a arewa shida a ajiye kuma shagon da ta banta gurin ba da ya yi babu yara mata shagon ya biyar shi kamar ne ba zai iya ba zai iya da kwantasi ba kudu zan ta ɗaukar takwas na kula ga dinin banna tsakanin gaba bakwai baya bakwai da ah, bakon bauta mamman karamin ga dinin banna amma kusa

to masu kallon kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci billahi la jiga don bannan an dawo gaba bakwai baya bakwai shine daga bangaren kudu wato wanda ebola ya ba kayansa shi kuma wannan bakon wata mamman karamin kenan shine daga bangaren jamus ga dai don bannan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci wallahi ga don bannan wallahi ga don bannan wallahi ga shi nan ana yi za mu ga inda za a yi to Thank you. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا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 ko masu kallon mu gane da nan tsakanin gurum hada da jamus wato dai a wannan mai wandan sojoji sojoji sojojin a mai rodin rodin ja shine daga bangaren jamus dan gurum hada shine gajere wallahi ga nan amma bana ga dan gurum hada fa zai da baya kai amma ba dai a gurum hada ma sabo ne sai da kodi da sabo ne na ga alamun ba gurum hada ba su da tsoro ba to ila ila ya tabbata mangara da komai ya doshi idan sa ya daba la ila to ga da muna tsakanin Tottenham wato total zai ne mai bakin wanda daga bangaren kudu a yaron a a a a a totanas ya gamu da billahi lazi ya totanas ya jayar ya da <laughs> gaji da bangaren jamus wallahi ga dai nan tasowa totonas totonas ga nan wayo totonas totonas ayya ya daba shi kenan totonas ya rige shi to to masu kallo dai wannan dambe an yi shi an yi shi shi ne wannan na baku labari jiya tsakanin shagon kosilaye mai bakin wando dogo daga bangaren wato kudu da shi da dan mesu dan Messi to ga autan maman nan ya garo kamar yadda kuke kallo a autan maman gashi nan ya shigo bi gashi nan ya gara ga kuma mai bulala ga kuma dogo na karkar na ya dawo ka yau in muke wasa za mu sha rawa ko kuma a rawa a yi ta ciki ciki to ga dai dogo wannan dambe dai kamar yadda nake baku labari an yi wannan dambe damben su na hudu kenan amma a damben farko ranar farko da aka yi shagon kosila ya yi nasara ya sami a wato dan messi ya masa mugun kisa kama dai taban nan a kusa da idansa kisan da ya masa wanda ya kibe to yanzu dai ban sake ta nema da ran nan an ƙara yi ba kisa to amma kai dan messi ma ya rama ashe shi ma dan messi ya rama amma da ba waye. to amma gashi nan dai yanzu an nemo suna ɗaya da ɗaya yanzu ana neman kari duk wanda aka karawa wato ya shiga layi ya rike ciki billahi lazi ya riko shi kaina ba Allah ya kiyaye tashi zam wallahi ya rike cikin sa la la la la la la la la la to ga dai nan bannan wallahi ga nan wallahi gura sai yake la ilaha illallah wallahi lazi ya rama ya kara masa wallahi ya kuma karawa dan Messi gashi nan dai ciyaman ya karbi busa da kansa sakamakon abin da ya faru jiya a damban jiya yau dan litin shi yace zai busa da kansa kamar yadda kuke kallo femi dai an bashi hutu an an bashi uh, suspension na sati guda daya saboda busan da yayi jiya an ce bai yi gaskiya ba to masu kallo dai kamar yadda kuke kallo ku ci gaba da biyo mu wannan tasha taku taku gabaki daya ta musu babu Kano YouTube bai kawo muku nishadi a koda yaushe a kullun in Allah ya da ga kuma wani damban nan yanzu ya shigo za a fafata shi kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci wani yaron dai a bakude ne kun shi yana ɗaya daga cikin 'yan jarumai jarumai na cikin kudawa za su fafata da bangaren jamus kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ta jamus din shine mai gajeren wando ga damban nan za mu gani yadda wannan dambe a kan ta ta ta billahi lazi ya nana hannu <laughs> kai Allah ya soke wallahi Allah ki eh Allah ki kiyaye wallahi shikenan ya riko shikenan Allah ki kiyaye wallahi ya sama shi ba kai nan ba to la la la la la la la ba hago da ba hago wallahi kai nan kai kai kai to ga kwatinsa ne yana gaya masa to kwatinsa ya ba shi tattas ya ce hannunsa in ya buga wucewa yake ya daina buga shi yana wucewa ya dinga zungurawa ta wallahi ga lambar nan la la la la la la la wallahi ba kudan fa dobo ta yake shi ma wannan la ila illallah kuma wallahi ya gyara noshin da aka koya masa ga lambar nan billahi lazi ta nan an dawo wallahi ga nan ya ba bakudan fa bakudan fa wuce yake kawo wa wallahi na ga ya samu ba ba'ara ga dai nan nan subhanallahi <laughs> Allah ke yi wallahi ga dai nan nan wallahi la la la la la la la koro shi dai gaba na ga nan nan kai bakudan dai ya dan fi kamar shan wahala a dai nan saboda an baraka shi waje labari ya raba wannan dabban to a ga labaran ya taso autan mamman kamar yadda kuke kallo labaran ya dawo fa ya yi haɗi ba billahi lazi to ga sanata tawa nan tana masa liki da mana abin dariya kamar da kuke kallo lillahi yalo da shi da ah, shagon shaktima shagon shaktima dai shine wanda yake da jiki kai nan dai kashe su ake wanda da wani abin mai gaggawa na abubakari garba wani sai ta zo da wallahi wannan dambe abun dariya to to ya bara ya ba za ka a shatima bulan baban cikinsa ake